من الفوائد المتعلقة بالخوف دجت كم فائدودي وانا فكيد علاق على الأوروح من نعم. جبا وصوتتي نعم. وصوتتي كل سلواتي karatun jiya ku na riga na tsaya bai kamata na tsaya ba amma dai ya kula ibn kafi khawfu ma ya kusu na ganshi ai ikhshu wasa wa sadawati ku ji tsoron ainihin azaba ta tsanani na da faɗuwa na sadawa kamun wa azabi wa niqmati daga cikin fa'idodi to ya yi ɗaya dole ne lahum zulalun min fawqihim suna da inuwa ta azaba daga su kamar wata laima ce ta azaba wannan laima minan nar wa min tatihim zulalun haka suna da wata shimfiɗa ita ma mai kama da inuwan ta azaban zulalun shi ma minan nar ma'ana sama dai wuta ne ƙasa wuta ko sama azaba ce kafa azaba ce shi kenan to yanzu dai kam daga fa'idodi da suke da alaƙa da tsoro wanda mai tsoron Allah yake fa'idanta daga waɗannan fa'idodi na ɗaya annallaha azza wa jalla ja'alahu shartan li husulil imani Allah ya sanya shi waye waye tsoro sharaɗi ne ga samun imani wanda bai da tsoro ba yadda za a yi samu imani imani samuwansa ainihin tsoron Allah kamar a ce maka wata gada ce ta kanta imani zai hau ya fada inda zai fada Allah ya fa fala ta khafuhu kada ku ji tsoron yau idan kana tsoron mutane ba wanda za ka aikata tsoron kafirai ko ko tsoron munafukai ko tsoron makiya to ba ka yi ba imani ba zai shige ka ba domin an yi taimaka surutu kai gidanka na iya rafa maka kana zuwa a taso ma da kwakwazo da menene kila an ka sha yau gobe sai kana shakka shakka balle yan anguwa balle abokai balle menene muddin kana da tsoro to ba za ka yi ba a yau kai hajjiya sharaɗin farko ce da tsoron kowa ya zama Allah kake tsoro don za ta ce maka to yanzu ga kaza to yanzu ga kaza to yanzu ga kaza nan har ka dauki magana su to yanzu ga kaza kenan bari ka bari saboda kaza din ce yana in kai kaza za a ce maka kaza in kai kaza hmm kai hattara kai hattara to dole ka ce mai tsoro shi ne aka ce fala ta kafu kada ku ji tsoron su sawa'un munafukai ne a'a kafirai ne a masu mulki ne a su wane ne to da kace na tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'mini kenan ashe lalle tsoro ainihin eh, me yake da me yake da suna tsoron wani Allah illa ne iyakacin illa kamar yadda aka ce abin da ke kashe zukata tsoron wani Allah kama wani Allah ko cikin abubuwan guda hudu din nan in ka ce mai hulɗa na biyu tsoron wani Allah har kana jin tsoron surutu masu surutu har kana jin tsoron kila za a karya ma arziki har kana jin tsoro kila za a halaka ka har kana jin tsoron ba Allah ba to ka san ba abin da za yi a dai abin da shafi addini kuma wahala ba barin shigar ta ko kai addini ko ka kai addini dole ka shiga matsala قال ابن جرير لا تخافوا أيها المؤمنون المشركين يا مؤمني كذا كجد على المشركين وانا مشركي ابن منافقين اتكي دون سلطة سلطة مشركات ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اي كاقا مشركي بس ايا الا انت ادين المصرين شباب amma munafukai sun illanta shi tun ɗauka daga abdullahi bin ubayi bin salul ta kai zuwan abdullahi bin saba ha abin da ya auku ya auku ai kaga abin nan din munafukai ne abdullahi na shi abubbun ne ike ba kowa ko shi kansa abdullahi yana da alaƙa da hau yana da alaƙa da hau su suka shirya a yi masallaci a madina na halaka annabi su munafukai ba za su iya ba to amma su shirya wani wuri inda za a dinga sallah a turo da sojoji daga ƙasan waje roman irakal zai ba da sojoji da za su zo su zauna gogaggu gonare a haka a samu illanta annabi aure su je su gaya wa annabi ga masallaci mun yi sai ka zo kai mana sallah mu samu albarka kafin mu cikin mu akwai masu launi masu karamin karfi masu karamin kaba. duk wanda ke zaune a cikin mutane yana da tunani a buɗe masallaci a ƙara masallaci a ƙara masallaci in dai irin wa'annan yan cikul-cikul ne daban ba na sallah ainihin abin nan ba yana da manufa balle na juma'a kusan tunani su irin muna munafuka kowanne la'ayi ai masa masallacin juma'a su ki masallacin juma'a a kasuwa hmm? inda shi dan ke kashin sa ke dandalin ke bude tutar shi inda ke kasa nan ma yanzu an mai da shi masallacin juma'a harkan ba wani wata anguwa ce babban da wata anguwa duka ne wannan tunani kasuwa fa ita aka masallacin juma'a kuma wai malamai ne suka bada suka ce yayi sai da aka ɗebo malamai suka duba suka zagaya masana filaye masana addini masana geography masana nauyin faɗin wurin ɗin masana kaza su suka kala suka ce nan wurin ya dace ai haifi isa da zalimi na badala addini mai da shi wasa talaki malamai Allah ɗauki alƙawari da za ka khafu ayyuhan mu'minun al-mushrikin haka munafukai wala ya'zumanna alaikum amrahum kada lamarin su daga muku ne ya za a yi a ce abdul muttalib fi mutum addini ne abdul muttalib fi mutum imani an zo da rundunoni daga kasashen waje a wancan lokaci giwaye za a fassara su da tankuna masu turke tun da kibiya ba ta masa illa balle saran gariyo balle saran takobi sun zo suka ce za su rusa ɗakin Allah ike ɗakin Allah kuka zo rusa ha ce eh, to bismillah ku zo ku rusa ɗaki an ce kai ne shugaban wurin ita ni ina shugabantan ƙabilan wurin ne amma ban shugabantar ɗaki ɗaki na Allah ne za ka rufa za ka ga ɗakin in mai ɗakin ya barka ka rufa shi ke nan ka rufa ka tafi da za ka in kuma mai ɗakin ya ga ba za a rufa masa ɗaki ba tsakanin ka da shi yana da kwantuwar ɗin jama'a fa ya fara jama'an garke jama'a ga wannan an ne zai rusa wannan ɗaki kuma fita daga gari saboda sharrin Sojoji haka kawai ma bakai masu masu komai ba za su iya ma dukan biya ko tashi mu baggare suka fita ƙwansu da ƙwarƙwasansu suka koma kan dutse ya ko tashi da safe zai rusa da lokaci bai yi ba Allah ya rusa shi kamar yadda magana sannan ce muskilan abin ne dalilin abin dalilin zuwa dalilin magana kasancewa ce ya bari bai shiga abin da ya fi karfansa ina za ku rusa nan inda muka jiya nan inda mai gane shi ke nan ku zuku rusa ka ce ce jama'a zo a kashe juna ka samu ina ne sadaka nan ce rusa da lokacin rusa bai yi ba da Allah ya yarda da aiki sai yi maka nasu saboda haka nan me ke zana ta kawo ayyuhal mu'minu eh, wala ya'zumanna alaikum amrahum كذا ويوني كانت نسوي لك مقام كلي ولا ترهبوا جمعة كذا كجد أولون تعلونسوا ما أطاعتكم إيايا مدين ميكو كيوان آه ما أطاع ما أطاعتموني واتبعتم أمري مدين ميكو كيوان آه كنا بالأمر وإني متكفل لكم بالنسل والظفرين na ɗaukan muku nauyin nasara da cin nasara an nasarar zafar ma'ana su ɗaya walakin khafoni wattakoni ku ji tsorona ku kiyaye ni ku yi abin da na ce ku bar abin da na hana maku an ta aso ne kakku saba ne wata khafu amri fatuhaliku fatuhalifu amri fatulihu ku saba wa al'amari ku je kwanaka in kuntum mu'mini sau da kanan wannan ya nuna mana fa'idan tsoron Allah sallahu azza wa jalla aula an yi khafa minhu min al-kuffari wal mushriki Allah tabaraka wa ta'ala ayin shi ne ya fi cancanta da aji tsoro daga gare shi daga tsoron kafirai mushrikai منافقي وان ده مرنا ثم بتريت سروته بقى النبي وان فائدة يتكلم فائدة متيجد من الله ان باب وانا ابصي وان يا اسم متيجد من الله وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى صحابه رضي الله عنه الله يا جرتي صحابي الله كانت امسيحك بابتلاء عظيم da jarabtawa mai girma ya zahara allazi ya khafu min allazi la ya khafu ya zahara allazi ya khafu don bayyana mai tsoron Allah min allazi la ya khafu daga wanda bai tsoron Allah fi saidi a game da abin da ya shafi farauta masalan lokacin aikin maji an hana farauta an hana a kama naman daji da ake kamawa a kashe sai Allah ya ɗoro musu jarrabawa kana zaman zamanka sai akwai naman da za ka dafa aka kama zomo sai zo yana neman wurin uya a jakarka ka sauka a tanti sun sun sun ya juyo ka bi shi ruga da gudu shi da cikin daki cikin tanti sai dai ka buɗa ba ka fitar da shi a hankali kana ka sai ga jakin daji yana kiwo a bayan santinka wanda kafin ka gan shi sai abin nan ka fito ne kawai ka fama shi ko ka sauke shi da kibiyan shi da yake haka Allah dinga jarraba su kamar yadda ya banu Isra'ila ya ayyuhan lazina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd Allah zai jarabce ku da wani abu daga farauta tanaluhu aidiku hannunku zai dinga kama shi mana kare kenan wanda ake damƙa da hannu wani ma hukum da masunku liyan alama Allah man ya kafa bil kai don Allah ya san mai tsoron saboyi idan kila mai yiwa lokacin sabbai an ba da jarabawa da farauta ai ala sabili misali ne ba mamaki yau Allah ya jarabci mutane da kasuwa ranar juma'a tun da na banon isra'ila ranar asabar ne ranar juma'a kwastomomi su dinga zuwa maka gari gari za mu zo mu ranar juma'a ranan juma'a muke son mu kawo kaza arna su taho musulmai munafukai su taho menene su taho mata su yi jeri muna neman kaya muna neman kaya Allah ji kafa kowa sauki taimakon musulunci kake shi kenan a yi ta ciniki kai da kana da kyar kaɗan motsa bari a rufe ruru ka gudu ka zo kai masallaci ka yi sallah sama sama ka roga ka tafi wurin kaya kasuwar za ta tawo maka ne gari gari in ka kai martaban gari gari din ko kuma daidai da irin ɗan jarin da kake da shi daga Allah ya buɗa mara nan ko da Allah ya sauƙaƙe kila a ce maka ranar juma'a a ce a bude ko makaranta da kamata bude ranar juma'a ba hasali ko dubi da ashinari za ku ɗauko dalilin da yasa ake ba da hoto ranar alalar da juma'a don a samu zuwa masallaci to sai ya zanto akwai ban tsoro ne ban tsoron wani sai bude makaranta alhamis da juma'a sai ya kwashe ɗaliban ko kuma ce to shi kenan ai abun da ake cikin ne cikin kuma ka koyar da salabar to bari ya sa makarantar karatunsa ranar juma'a da ranar alhamis ko ranar juma'a a sabar lahadi kada kabar ranar juma'a dai a samu a raunana nata dole a yi sallah sama sama hudu ba daddafi kuna da lacca dama waccan lacca sana'a ce za mu ce kuna da uzuri kuna da menene dama asali ba ku kafa abinku akan addini ba to an ba makarantun addini an buɗe diploma an buɗe kaza yaushe juma'a asabar lahadi dole a sallar juma'a sama sama juma'a ta zama izafi wancan karatun da kake shi ne asali alalin juma'a ta fi karfin a ce maka idafi sallah ta wuce a ɗauke ta idafi in ma ka ɗauke ta idafi kai ka ɗauke ta idafi amma a wurin Allah sallah biyar ɗin nan ba idafi ne ba me idafi wanda in ka gama abin da kake inda dama kai in kana da uzuri ka tura abin ka ko ina kai ba idafi ne ba sallah ta wuce idafi ita ce asali duk abin da zai zo daga ba shi ne idafi a ce to shi kenan a buɗe ɗan wannan a buɗe ɗan wannan ai ana da dama ranar juma duka abi a raunar sannan malamai su bi su sake a yi a sauka kawo mutane minti biyar an samu abin da za a samu minti goma sha biyar ya wadatar da jama'a maimakon a dinga shirya mutane mu ku zo maimakon sallar da kuke so maimakon ku je inda za a shirya ku shi kenan hakan ku ɗauka kanku ku ka tsara wa kanku amma sai ya alamuna daga nan من الكذاب الأشهر ثم لمن سك تيمك جاهلي سك حوكم متعني سك مصر حوك نعم تو imani suna guga wajen alwala su kuma shekaru suna guga wajen shago su tarni shago ne da kuma shago a kowace sallah a kamar Allah mu a yanzu ba ma sai wannan ba sai wannan yana cewa wani ke ce ce ba maganan juma'a da nake faɗa ba nake ta ne ya ilimi na kenan yanzu mashkilan shi ya ilimin nashi inda ya gano a irin bangaren da ke zo hatta salloli biyar ana ce an kira sallah lokacin nan mutum da da Allah ba ni ruwa da Allah mai komai burodi misali da Allah ba ni kaza da Allah ba ni kaza ba ba ba duk mutanen ke kira da ah, ai da sallah ana ba da mutum biyar ai kafin ai sallah ana ba da abin nan to ai in ma aka ne ai na samu koraka da zan iya samu Allah kawai zan je in yi karshe sai kaga kullum mutum baya jin kunya za ka ga shi Allah baya a duniya tilas in za ka ɗauki mutum ka yi lissafin sa masu sallah dole a dinga ganin sa a sun farko amma wanda ɗabi'ansa ko ma wannan irin aiki har masu gadi ya kamata a dinga canji canji wa'incan su wanda suke gadi kullum ina su ma a taimake su su samu su dinga zuwa sun farko sau da domin yakan shiritar da mutum gadi yakan shiritar da mutum kiro da mutane da dama mutane mutane kirkiya musu magance ne ni dai gaskiya ba na son na rabu da son farko haka za ka hakura ka tausaya wa yan uwanka kullum suna can wurin nan su ma wani lokaci ya kamata a sama musu dama da za su dinga sallah a son farko to ballan sana ba aikin fari ba na baki kullum sai da da shi a wuce ko kuma eh, saboda ja'a an gama cika zai dinga roƙo ta Allah ku tufa ne ciki ta Allah ku tufa ne ciki ta Allah ku cusa ne a tufa shi ina murmushi ba kunya ba tsoron Allah wannan ba kunya bayan bayan Allah sa da wani turtuni sun zo sun zo na, sun tsara tafiya su gaba daya kai ka zo daga baya ka ce sai a buɗa maka wannan shi aka ce na hada هو الذي ابتلاء نجاشنا هو صاحب الأقل يميزه فمن اتدى بعد ذلك والذي أنك إياك باينا فله عذاب أليم ما حكم السيد في أهل الإيرام ما يمت أن فعلوتا لو كتدى كهرما لا يجوز والله سبحانه يختبر المؤمنين في ذلك Allah na jarabtar musulmai a wannan muminai a wannan don ya ga imaninsu hakan nan abin da ya shafi kasuwanni hakan nan ina jin karshen ta an kira sallah ko noma za ka ji a daɗi za ga lokacin wani ƙarfi ya zo ma daga shaɗan ne kana karfa kana tsalle kana karfa kana tsalle tsallen shaɗan ne a lokacin da da an kira sallah jari sallah za ka ji haka aikin da kake ma mai hankali in ka duba a lokacin za ka gani in mutum ake lokacin za ga mafita mai maganar nan kada a bar maganar nan ta sulli a bar sallah mai latta ina latta lokacin da ake sallah za ka ji fasaha ta zo ma za ka ji wata annashuwa ta zo ma tsalle kake ihu kake bayani kake kuma ƙarya ne wannan daga shi ne ba Allah a cikin wannan bayanin dai mutum tun da aka shiga ce sabai waye ba za jarabawa ba mutane yau abin da suka ɗauka wai in sun ga mutum na da ilimi ina ɗauke da certificate mai nauyi kaza shi kenan duk abin da iya halar ne ina dauke da digiri ko ina dauke da master digiri ko yana dauke da doctorate digiri to shikenan kenan duk abin da aikata daidai ya samu ya canza tsarin da annabi ke ciki ba zai ce ya canza ba a'a zai ce lalura ai sallah suke mu ma karatu muke in an gama sai muke mai jinai shin haka ake a zamanin annabi a ya sallah a masallaci annabi ya ci gaba da karatu ya ce ku yi sallah ma zo mai tamu ai dole in aka kira sallah muddin annabi bai zo mata sallah ake bari duka sai lokacin da ya zo tunda shi ne imam kuma kafin ba za wa annabi abin nan ba wasu na da tunanin idan ana sallah ko da akwai liman to ba za a fara liman ba ko zo mai sallah ba shi wannan ma wata haukan ne ai ya za ku saba limamin ku liman bai sallah ba don ka da tunani ka zo kai sallah masallaci ko kuma don ba doka annabi ya sa da dama na ji yan uwa kamar misalin abin da musu a ce misalin ana aiki a masallaci a bar sallah sai an kai kusan lokacin karshe sai ka ga abin da wasu kai kai ai da liman gaba daya ciki a inda ake magana liman ya zo ya kabbara sallah ko tsaya kuna aiki ku shi ake magana dole ai akwai da a shin kowa ne aka ce haka muke zaune kara zo dai kowa ya zo abin da ya ga dama shi kenan na shi za a yi yanzu liman ka faɗa mu ba zai mu zo mu yi kuma daga cikin wanda suka ba da wannan kofar ɗalibai aka ce liman ya kaza ku zo ku tambaye shi ne isa kaza an yi kaza a lokaci kaza kaza a sau misali a ɗauka ce maka ana zuba kanka saboda yan uwa sun zo sun sami ne kan wannan magana a ce ga an kwaba inji ga menene ga nan da nan ake so a rufe ana iya dakatarwa tun da halli ba kuma za ka iske a lokacin nan wanda ba sa aikin fari ba sa na baki haka mutum zai ci kwalliya ana zuba kankare yanzu ina rabawa a gefe yanzu ya zauna a masallaci ya zo sallah ko kunya baya ji sun masu wannan aikin masallacin masu wannan ginin gidansa suke yi ina ginin al'umma ake yi in an yi an gama masallacin nan yana nan har sai ba zai tsaya ba sai ran da aka sada a kiyama ai ba kamfanin wani aka bude ba in ya ga dama zai ce to masallacin yanzu nawa za ku saya misali ne in ce to nawa za ku saya zan koma garku Allah ya kiyaye amma wannan tunanin mai in ma kana da wannan tunanin to ka cire ba ina da tunani ne ba randa na tashi tafiya a yi wa masallacin kuɗi a yi wa asibiti kuɗi a yi masa menene a ban kuɗin in kai su garku can wurin inda yan suke masallaci na musulman kaduna ne asibiti na musulman kaduna ne na al'umma mabiya annabi muhammadu mazauna kaduna zuwa su da amfani da shi amma ba na wani ba to haka in irin wannan sun yana iya tsayawa halli ma aka dakata wa zai je yi sallah a ce liman na gaba ɗaya nan sai ka wani masallaci a zamanin yau amma zamanin annabi ba inda za ka je ka yi sallah to amma a ce ga liman da aka naɗa liman na subhanallah na gaba ɗaya a ce ya so zai yi sallah kuma ku a ce da faran wani aiki dole ne shara'i a ce dole ne masu asibiti a rufe dole ne a rufe dole makaranta a dakatar da ita dole masu shago su rufe shaguna san kuma akwai kirista a ciki ba komai kirista ci gaba da cinikin ka. tunda kasuwa ce kirista ci gaba da aikinsa amma musulmi ko ban jima'a kirista yana iya budewa sun ana hudu ba kirista na iya budewa cewa ni ba na san ku ni ba na abin nan ku ni ba ba tare da ku nake ba amma kana musulmi to dole karfi saboda karanin na wata ba inda na tsaya me yake da suna ana magana ma hukumar sadiku fi halin irani la ya ce والله سبحانه يختبر المؤمنين في ذلك الذين يكشونه wanda suke tsoron Allah lan yastatu ba za su yi farauta ba li'annahum yakshawna Allah tabaraka wa ta'ala wa amma alladhina la yakshawnahu amma wanda ba sa tsoron sa fa yastaduna sai su yi farauta Allah ya yi haka ne liyastabiran nakum Allah ayyuhal mu'minuna bi ba'd as fi Allah zai jarabce ku ya mu'minai da wani abu na farauta a halin harama da hajji to haka halin ma ibada daga ibadodi hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci yayi hajji nan layin su ɗaya da sallah tana ma gaban su ya an kira sallah wanda za a to dole a dakatar da komai karatun da za a ce ana karatu liman na asali ya zo yana sallah a ci gaba da lacca a ci gaba da kaza yi dai wannan karatu da barin sa aka yafi sharrin da ke cikin wannan karatu ya fi alherin da ke cikin wannan karatu ƙungiyar da za a taimaka yau an suna mitin in an kira sallah ba za su zo sallah ba shugabanni ne daga cikin shugabannin musulunci a kira sallah maimakon su za su nuna wa al'umma muhimmancin wannan rukuni daga cikin rukunin musulunci su watsa wannan ya haka wannan ya haka wannan kungiya dole a yi baya baya da ita wannan kungiya ba ita ce za ta kafa musulunci ba in ma in ta gyaru ta yi wa in ma Allah ya kawar da ita ya kawo wacce za ta lura da sallah za ta lura da kaza kai alama ahlu ta'atillahi wal imani bihi don masu bin Allah da imani da shi su sani wal muntahizi wal mun wal muntahina ila hududihi wa amrihi wa nahihi masu hanuwa زواج دو قرتين ألا بغافظ لك إبا عينين وأمره ونائه ليبعر من الذين يخافون دن يبين من دن عينين وإن سكي جيس أولهم الله سبينا والذي لا يخافوا دون ذكيس أولهم الله مرض أولهم الله يفتو دقى ميت أولهم الله ليعلم الله من يخافه بالغير سورة المائدة آيات عندهم يعني يبتليهم Allah na jarabtar su bisai ya gishahun fi rihalihim su kan sabon manzon Allah daman na faɗo masu a cikin daki a cikin tanti ya tamakkano na min akhazi bil aidi za su iya dankansa da hannu wani ma da masu sau nawa yara suke danko zomo a gona da hannu ne ya tsammanin kace na ibtila'i ya zo ina neman a ƙarƙashin mota ya kaga a ruwan sanyi za su zamke shi da gudun wasan bai shi san cafke shi ballanta na a ce yana yawa tsakanin kargo gashi so so yana yawo a karkashin tayin mota ya kulla ta nan a tsaro ta nan ya shiga ta nan sirran ku cara wa muharramun alaihi wasai fil irami an haramta musu farauta ainihin da harama yi ta zahara ta tuman ya tsayo don ɗa'an mai ɗa'a ta bayyana min hau fi sin rihi an ja la ya tsayo da wanda ba zai yi ɗa'a ba kai na ganin za ko an masu hada na na mai na farautar har gobe ai an ji aikin haji ba abin don gashi dan da ta magana har gobe ana aikin haji wanda ya dauki harama da haram ne yi farauta illa ka ce an samu sauki yanzu ɗauki komai a mota ake